abajen Allah dan annabi ka ba ni kawai sarƙa ta za ku bana ba wani abu da ko ai yanzu dai kawai kamar ta to ba na yi dai ya yi shi ce kawai kamar ai na yi shi da zan samu ni abajen Allah dan annabi kullum ce ka rika ai ba sarƙa mu ce kamar sarƙa ta da ya mu ce to ya mu ce kamar sarƙa idan mu tsaya mu ga mu ko na za mu shige wani tsohon maka zai da shi muna shiga zaure ki tsaya ki banda in shiga ciki ni na san yadda zan daga baya tashi kar ba da daɗe a ciki ka eh, san da daɗe ina san sai mun shige shi ki tsaya a zaure ni na shiga ciki zan ka ɗauko mu sarka ta zan ɗauko mu to mu je ka dauko mu je mu je mu kuma kai ki nuna ni na ne a ah, to ni da sarka ta rike bukata duk za a bani a bani ni dai na ci kawai na dai biya eh a ba sarka ta salamu alaikum wannan tana ciki kan da kan da tana da ba kan da na kan da na ta ba ba zo mu je mu gaishe ta ne je ba ba shi ne ku irin wannan da bakin kunya kuma ba ke nan ba sai a ce sun duko da na wato amma yau yau na kama da kuma yau jikin ka ya gaya ba Allah ya sa bakin nan su su tafi da waɗannan matan ba za su bari da ke ba haka kace haka kuma ita wannan fadar bakin magiya ne da ita salamu alaikum salamu alaikum eh, wallahi sai sanar da yare. Ko daga cikin a ah, wallahi na zai <laughs> سلام عليكم سلام عليكم shigo mana a'a ba sai na shigo daga nan ba a'a ba sai na shigo ai ba kuma ki shigo saboda mu a'a wallahi ibro nake nema tun a biya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba shi ko muka yanzu yanzu da ba muka shigo cikin gidan shi ya shigo da kayan matan nan ba na ba na koya domin na ta a zaure ko da ya shigo ba zan samu matsala ba sai da ta in tana faɗa Allah shi yake tuna ba ya ya ya ya ya ya ya ya lafiya yaron nan ne wai a shi wai ibro wai shine wai ya karɓo yarinya nan wai sarka to mu ne ba da me za mu ji da me za mu ji abin da yana gidansa ita ma ka ga hakan take ba ita ma baka ga ta ba ai ka ga ta. kai wannan to yanzu me ake ciki eh ka ga ni yanzu yanzu ne na shigo da shi gidan da ta mata kai a fitowa ba da sarkansa kan sa ban na tsaya waje ta famin jira wallahi sai kun mai shakara ba zai yi ka ba malamin fa yana kofar gida ban da dai bane yayi kama da mutum ƙaurinsa kawai na kalla na san ba ƙaurin ya mace ba ne yadda kika san ke shekarar dan jaki Hakan na ga ƙaurin da ce malam kamar ka gane shi kai. ni dai taba na gani amma na tabbatar ba kaba ya mace bace wanda mu ya za a yi ba sai sai sai a ta tafiya yanzu da ya yaron na habu shiga mata yanzu kuma abin ya mutu da habu shiga mata da ya shigo ina yi ina mun ne ina na ce ba ne ni na ba shi ba ne ni ba kina yawan kukan zan dinga tuna lokacin da ne tukin tantan kai za ku tuna za ku ban ɗakin za mu je mu duba za ku can ma kai ku sarka na binci na jin kunya na binci mu tsara lokacin da kika ba shi kin gaba shaida ni zaki wa zan zare idanun ƴan kwanta mai da katanga ga kayan nan kuwa ga kayan nan kuwa. ba ta fito sai ga ta fito ba ruwa na ba ka ka na ba ta ku nan kuwa ba ta kan da ba ba ba ki ba ni ya goho ki ce wai sai an baki zarka